بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu <clears throat> yau muna sha uku ga watan shida a jerin lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da karanta wannan littafi na muwaɗa na imamu malik wanda yau insha Allahu shi ne majalisinmu na biyu inda a jiya majalisinmu na farko mun ɗan faɗi kaɗan daga cikin tarjamar shi imamu malik da ita muwaɗa a takaice, yau kuma insha Allahu za mu fara ne daga farkon littafin daga inda ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah muke roƙo ya datar da mu ya yi mana jagora ya kuma taimake mu da ikilasi ma'ana yi don Allah Allah kuma ya taimake mu da tabbata akan ainihin neman ilimi don gyaran addininmu da kuma ɗaukaka addinin musulunci binciken hadisai karanta su da bincike a kansu shi ne rayuwar musulunci sakaci da watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ainihin kashe addinin musulunci domin wata rana har sai an dawo an manta asalin yanda yake amma idan ana raya hadisan manzon Allah da karantawa da kuma bin su bi na diddigi insha Allahu <clears throat> za ka tarar kullum ana kwatanta addini kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ya karantar da shi manzonsa shi kuma ya karantar da al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya ce bismillahir rahmanir rahim duk abin da za ka fara ya kamata ka fara shi da bismillah ma'anar wannan bismillah shine da sunan Allah za mu fara karatu domin kowace bismillah da muhallinta <clears throat> lokacin da kake rubutu kuma da sunan Allah nake fara rubutu bismillahi da sunan Allah nake fara cin abinci bismillahi da sunan Allah nake fara noma bismillahi da sunan Allah nake bude shago bismillahi da sunan Allah nake nake nake don haka kullu amrin zibalin duk wani al'amarin da ke da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da buƙatar a buɗe shi da bismillah in har ba a yi haka ba kuma to lalle fahuwa aftarun yana da yankakkiyar albarka shi yasa ake fara kowane abu da bismillahi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi idan aka ce sallallahu ala sayyidina muhammad ana yin addu'a ne ana neman Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa manzon Allah ɗaukaka a bisa sauran dukkanin halittu annabawa manzanni. Wa ala alihi wa sahbi sannan kuma ana addu'a ana nema wa sauran dukkanin alayensa da kuma sahabbansa da duk waɗanda suka biyo baya ga wa'annan da kyautatawa su kuma ana nema musu gafara ana kuma nema musu rahama a wajen ubangiji to Allah ya daɗa tsira tare da aminci a bisa wannan shugaba namu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi da kuma alayensa da sahabbansa malam ya ce kitabu wukuti salah idan aka ce kitab ana nufin abun da ya tara abubuwa da yawa to shi mai ya taro wukuti salah lokutan sallah a cikin kitabu ake samun bab ana samun fasul shi ya sa littafi gaba ɗayansa ake ce da shi kitabu saboda ya tattaro babubuka nau'i daban-daban a cikin littafin akan samu kitabu kaza cikin kitabu kuma akan samu babu kaza a cikinsa akan samu faslu kaza to shi wannan kitab matattara ce ta lokutan sallah abinda zai karantar da mu lokutan sallah to wannan ruwaya kenan ta yahaya ibn yahaya al-laisi ya zo da shi a matsayin wukutu sala amma kamar ibn bukair al-misri ya zo da shi a sigar auqatis sala kamar ibn al-qasim shi kuma ya zo da shi a matsayin waqtus sala wuqutus sala awqatus sala waqtus sala ina so mu fahimci ita wannan muwadda ruwaito ta aka rika yi daga wajen shi imamu malik kowanne kuma idan ya ruwaito ta zai ce maka ya samu ruwayatta ne daga wani wani wani imamu malik shi kuma imamu malik wannan hadisin da yake magana akan abu kaza daga wajen wani shi kuma wanan ya ji a wajen sahabi wani shi kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan ruwayar da take hannunmu ta yahaya ibn yahaya ce akwai ruwayar da su bukhari suke ambato wanda za ka ga an ce yahaya ibn yahaya ba wannan yahaya ibn yahayan ba ne za ka same shi shi annai saburi ne wannan yahaya ibn yahaya laisi wancan yahaya ibn yahaya ne saburi to wata za ka tar da ruwayarta ba na yahaya ibn yahaya ba ne amma yanzu wacce take hannun ruwayar yahaya ibn yahaya ne allaisi an fahimta ko domin a wancan lokaci idan aka ce ga malami masanin abu kaza ɗalibai sukan hallara su je sai suna ruwayar wannan ilimin a wajensa shi kuma zai ce ga yanda na karanta shi a wajen wane wane kuma ya karanta shi a gun wane wane kuma ya karanta shi a gun wane wajen wane ya ce kaza kaza kaza su kuma suna rubutawa to shi wanda yake cewa haddasa ni to shi ne rawin haddasa ni fulan an fulan an fulan an fulan kaza wa kaza to shi yasa sai ka yi mamaki yanzu kila za mu ce qala haddathani yahya ibn yahya al-laysi ko an malik ibn anas an ibn shihab anna umara muka ci gaba da karanta hadisi zaka ce ha to an ce imamu malik ne ke da muwaɗa to sannan kuma an ce an malik an anas ibn malik ko to ya abun yake nan kuma an ce kala haddasani yahaya ibn yahaya al-laisi da aka mata kawai a ce kala imamu malik ko to shi wanda yake wannan rubutun ko wanda yake wannan bayanin sunansa ubaidullahi ibn yahaya ibn yahaya laisi shine mai cewa haddasani na farkon nan an gane ko ubaidullah ibnu yahaya ibnu yahaya laisi shine mai wannan dan yahaya ibnu yahaya laisin ne babansa yana faɗi shi kuma yana ɗauka shine ke cewa babansa ne yahaya ibnu yahaya din yace haddasani ya gaya mini kaga shi bai kawo sunansa ba to shine ubaidullahi na fata na fahimta to Wukutu sala idan aka ce wukutu sala jam'u kasar ne auqatu sala kuma jam'u qilla waqtu salati kuma ainihin mufradinsa ne to idan aka ce wukutu auqatu alwaqtu akwai bambanci amma kuma yana iya tafiya ya haɗu wuri ɗaya idan aka samu auƙat auƙat auƙat suka taru sai a ce da su kut farko dai tukunna idan aka ce alwaqatu sai ya hadu da alwaqatu ya hadu da wani alwaqtun ya hadu da wani alwaqtun sai a ce auqat to idan kuma auqatu ne ya hadu da auqat auqat auqat suka taru sai a ce wuqut kaga jam'u kasratin kenan jam'u kasra domin shi jam'i ne na yawa wancan kuma jam'i ne na kaɗan to abin da ya sa aka kawo wannan shi wanda ya kawo shi a matsayin kitabu wukuti sala domin sallah tana da lokuta kowace sallah tana da lokaci ya ce guda uku akwai lokaci wanda yake na farko muktari akwai lokaci na biyu mai binsa sai kuma lokaci na wanda ya manta ko bacci shi kaga wanda mantawa ya ko bacci ne ya ɗauke shi sanda duk ya farka nan ne lokacin tabaran ko bane akan haka aka tafi sallah tana da lokaci uku muhtari da kuma laruri da kuma na wanda ya manta ko bacci amma banda wanda ganganci ya ɗebe shi bai yi ba wai zai rama wannan baya cikin lissafi domin shi wancan wanda bacci ne ya hana shi bai yi akan lokaci ba ko mantawa ya yi shi ba ram ko ake kiranta ba ya sallace ta kawai lokacinta ne lokacin da ka tuna ta wannan lokacinta ne to haka kuma muktari lokacinta ne mai bin muktari ma lokacinta ne to kaga tana da uku azhar tana da lokaci uku la'asar haka magariba haka isha'i haka to in aka hada irin wayannan sai ya samu wuqut to shi kuma wannan sai yace auqat kamar kenan ibnu bukair al-misri shine yazo da ruwayar kitabu awqati salah amma wannan nahaya ibn yahya shine wanda yazo da kitabu wuquti salah kenan jam'i ne na jam'i to wanda yazo da shi a matsayin awqati salah kaman ibn bukair al-misri an nuna sallolin dukkansu kwata-kwata wato suna da lokuta guda biyu muktari da laruri sai magariba kawai sai magariba to idan aka ɗauki haka kaga azahar tana da biyu la'asar magariba isha'i asubahi ko to to sai suka ce to tun da haka ne magariba kuma ɗaya ne da ita lokutan sun zama nawa eh eh ya zama nawa to kaga bai kai goma ba to ba a kiransa hukut sai ya ce auqat tunda bai kai goma ba dunan ashir suka ce akan kira shi da auqat zai a ce jam'i ne na ƙilla. amma sama da haka akan kira shi jam'i ne na kasra to shi akan haka ya ɗauka to shi kuma wannan da ya ce kamar ibnu qasim ya ce kitabu wakti sala kaga shi waktu sala mufrad ne kawai lokacin sallah to shi kuma wannan ya hatamilu yana iya ɗaukar mai yawa yana iya ɗaukan kaɗan idan aka ce lokaci kawai yana iya ɗaukar lokaci mai yawa yana iya ɗaukar kaɗan to shi ya ɗauki zai iya amfani da wannan a mai yawa zai iya amfani da wannan a kaɗan ɗin don kada ka ɗauki wani littafin wata rana mai ruwayar wa'annan katar da hakan ka ruɗe ne shi yasa malamai suke yi maka irin wannan bambance-bambancen ina fata ana ganewa to sallah kaga kenan hatta lokacinta sai an karantar da kai yanda lokacinta yake to shi yasa shi imamu malik ya zaɓi ya fara da lokaci sauran wa'yansu mawallafa sukan fara da tsarki kitabu bahara babul miyahi ko sukan fara da tsarki sai su biyo da maganar ruwaye da yanda za a yi tsarki don gani suke yi duk wata ibadar da za ka yi kawai in ka yi ta dole sai da tsarki kafin ka yi ta to don haka sai su fara koya maka tsarki kafin su koya maka yanda za ka yi ibadar to shi kuma hikimarsa to ai ibadar sallar ba za a tashi yin ta ba sai lokaci ya yi ya kamata ka san lokacin tukun kafin in lokacin ya yi sai kuma ka san yadda za ka yi tsarki shi sai da ya karantar da kai lokaci sannan sai ya kawo kitabu tahara imamu malik kenan an gane wannan ko to ga hadisin sa na farko qala haddathani yahya ibn yahya al-laythi an malik ibn anas ibn shihab an malik ibn anas an ibn shihab anna umar ibn abdul aziz أقر yau man fadakala Alayhi Urwa, Ibnu زبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أقر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة آه أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز عيلم ما تحدث به يا عروه أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال أروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي قال أروة ولقد حدثني عائشة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر wannan ina ganin kila ya ishe mu in mun kare shi to yace haddasani yahaya binu yahaya to anan sai ka kaddara ƙala ubaidullah ubaidullahi ya ce ɗan yahayan kenan yake karɓar ruwayar daga babansa shi ne mai cewa haddasani kamar ya ce haddasani abi sai ya kira shi ƙarara ya ce haddasani yahaya ni yahaya a nan kenan ubaidullahi ibn yahaya ya ce haddasani yahaya ibn yahaya yahaya ibn yahaya ya mun hadisi wani yahaya ibn yahaya don ya bambanta shi da wancan yahaya ibn yahaya na saburi sai ya ce yahaya ibn yahaya laifi domin wannan shine zai bambanta maka shi da wancan tunda shi ma wancan yahaya ne babansa yahaya wannan ma yahaya babansa yahaya to da me za a bambanta su wannan allaisi wancan annai saburi shi kuma ya samu wannan ainihin riwaya na wannan hadisi daga cikin hadisan da imamu malik ya kawo a cikin muwaɗarsa ya an malik ibn Anasi daga malik ibn anas an ibn shihab ibn shihab babban malami ne wanda imamu malik ya yi riwaya a wajensa kenan yace anna Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ɗaya ne daga cikin amiran da suka shugabanci Madina wanda ɗaya ne daga irin jikokin Umar ibn al-Khattab wanda kuma ya yi wannan shugabancin Madina kamar a ce gwamna na yankin Madina a lokacin shugabancin kalifancin walidul a walid a ibn marwan eh, walid ibn abdul malik ibn marwan lokacin wato daular umawiyawa kenan banu umayya to shi daga cikin gwamnonin da suke shugabanci duka babu gwamna wanda yake da tsantseni da takatsantsan kamar shi wanda ya jagoranci madina umar ibn abdulaziz domin ya zuba adalci ya kula da ainihin haƙoƙi to anan amma duk da haka ga abin da ya faru da shi a salata yauman Yayi jinkirin sallah wata rana a zamanin wannan mulkin na wannan haula tasu yawancinsu ana yawan jinkirta sallah har lokaci ya kure to amma shi ɗin ne kawai cikin wa'annan gwamnonin da baya haka sai rannan aka samu kuskuren hakan ta faru da shi kuma rannan ya haɗu da wa'azi yana zaune a kan mimbari har lokaci ya kure sallar la'asar ne a ƙarar salata kaga anan a wannan ruwaya ta muwaɗa ba ambaci sallar ba amma a wasu ruwayoyi salatar asar sallar la'asar ne yauman wannan shi zai nuna maka ba kullum haka ne ɗabi'arsa ba wata rana ne hakan ta faru ya jinkirin sallar fadakala alaihi urwa. أروى بن Zubair. kun san zubair shi sahabi ne urwatu shine ne ɗansa sannan kuma mahaifiyar urwa ita ce asma'u bintu abubakar to sai ya shigo wajen shi wannan shugaba umar ibn abdulaziz fa akbarahu sai yake bashi labari na ga kajin kirta la'asar to amma fa ga abin da nake so in gaya ma annal mughira ibn shu'ba ɗaya daga cikin gwamnoni na lokacin A mu'awiya kenan sahabi ne muawiya sahabi ne kuma shi ne shugaban da hassan ibnu ali ya sauka ya bar masa shugabanci bayan saidina aliyu ɗansa ya karbi wannan jagoranci saboda dama ya tar da abun ana ja'in ja waɗansu suna goyon bayan mu'awiya waɗansu bayan aliyu to shi da ya karba sai ya ce ya sallama wa mu'awiya don kar a zo a rika zubda jini akan shugabanci mu'awiya sai ya zama shugaba ne na gaba ɗaya al'umma ta ɗinku wanda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗa ya ce wannan jikan nawa wannan ɗan nawa wato zai zama shugaba wanda kuma dalilinsa za a haɗa kan al'umma to shi mu'awiya a lokacinsa ne sai ya naɗa ainihin shi mughira ibn shu'ba shine gwamnan kufa akara salata yauman wa huwa bil kufa ya jinkirta sallah wata rana shi ma a kufa fadakala alaihi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari ya shigo wajensa safakala ma haza ya mugira yace ce me kenan wannan ya mugira sallar la'asar har yanzu wannan sallar da urwa yake tunatar da umar ibn abdul aziz shi ma mugira ibn shuba sallar la'asar ce jinkirta shi ma wannan umar ibn abdul aziz sallar la'asar ɗin ce jinkirta to shine anan yake ce da shi menene haka ya mugira sallah har yanzu ko kuma sai yanzu za a yi sallar la'asar alaisa qad alimta anna jibrila nazala shin ashe sha'aninka kai ba ka da sanin jibrilu ya sauka musamman don ya karantar da manzon Allah lokacin sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yace jibrilu ne fa ya sauko musamman ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wannan kuma ya faru ne bayan daren da aka yi isra'i da miraj da shi annabi sallallahu alaihi wasallam daren da ya je aka bashi wa'annan salloli da muke ta fama da su to bayan da ya dawo washe gari mala'ika jibrilu ya zo da azahar ya jagorance shi suka yi azahar haka la'asar da ta yi haka magariba haka isha'i haka asubahi to shi shine anan yake tunatar da shi ashe baka san cewa jibrilu ya sauko ba fasalla sai yayi sallah fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi ma ya yi sallah sallallahu alaihi wasallam to a anan da zai nuna maka kenan sallar tare suke yin ta domin ya yi amfani da fasalla ya nuna babu wani dadewa kamar a ce ja a umar wa usmanu sai aka ce ja a umar summa usmanu ja'a umar fa usmanu me bambancin su ja'a umar wa usmanu ja'a umar summa usmanu ja'a umar fa usmanu me bambanci eh balarabe in ka ce masa ja'a fulanin wa fulan zai gane kawai wane da wane sun zo ko tare suka zo ko a'a sai da wane ya zo sannan wane ya zo duka dai sun hallara amma bai gane waye ya riga wani zuwa ba to amma aka ce ja'a fulan summa fulan wane ya zo sannan wane to an san ja'a umar summa usman sai da umar ya zo aka daɗe sannan usmanu ya zo da aka ce summa to da aka ce ja'a Umar fa Usmanu fa Umar na zuwa Usmanu na biye ba wani bata lokaci zuwansa ke wannan nadira wannan nadira wannan fa'u kenan to anan kaga sai ce fasalla yayi sallah fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi sallar kaga kenan yana kafara yana yi yana dukawa yana dukawa yana dagawa yana dagawa an gane wannan ko ba wai sai da yayi ya gama sannan daga baya shi ya zo ya kwatanta ba to amma da aka gama wannan sallah ta farko fa sai ce summa sallah kaga kenan sai da aka jinkirta domin daga azhar zuwa la'asar akwai at-tarahi akwai tazara amma wannan da yake sallar suke tare yace fasalla nazala jibrilu fasalla jibrilu ya sauko yayi sallah fasalla shi ma yayi ba wani tsereyya tsakani ma'ana ba bata lokaci tsakani mai tsawo jibrilu na yi shi ma yana yi to sun yi sallah ɗaya kenan ita ce azhar thumma salla sannan ya sake dawowa yayi sallah shine la'asar kaga sai ya amfani da thumma saboda an samu attarahi karatun yana da buƙatar nutsuwa fa kaga da yace thumma salla sannan sai salla ya nuna maka yanzu an dade bayan azhar ne yanzu an zo yin la'asar to al'asar din kuma sai ce fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi jibrilu yayi shi kuma take shi ma sai yayi to shi yasa wa'insu suke cewa sai da yayi ya gama yana gamawa shi kuma yayi don ya nuna mar ya gane ko bai gane ba to suka ce a'a limanta ta saye saboda akwai wa'ansu ruwayoyi da yace ni jibrilu jibrilu ya limance ni mun yi sallah an gane wannan don haka ashe fa fasalla sai shi ma yayi wannan sallar tare da mala'ika jibrilu sallallahu alaihi wasallam summa salla kaga yanzu an bar la'asar sai da aka yi tarahi aka ɗan jinkirta aka daɗe magariba ta zo summa salla shi yasa aka kawo summa saboda an daɗe tsakanin la'asar da magariba akwai tazara to sai ya zo kuma ya sake saukowa ya yi sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba a ce summa salla rasulullahi ba sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare da shi yanzu an bar magariba sai ce thumma salla kaga an samu tarahi an samu tazara tsakanin magariba da isha'i sai an jima shi yasa ya kawo summa sannan sai ya sake yin sallah bayan da ya sauko fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tare da shi an samu sallah nawa an samu sallah hudu summa salla sannan ya sake saukowa ya yi wata sallar ko fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar tare da shi bayan da aka gama kaga an yi azhar an yi la'asar an yi magariba an yi isha'i an yi asubahi sun makala sai yace da shi bi haza umirta to da haka aka umurce ka fa idan aka sa ta bi hadha umirtu to haka aka umurce ni in koya ma in kaga wata ruwaya ta zo da bi hadha umirtu to mala'ika jibrilu ne ke cewa to haka fa aka umurce ni da in koya ma bi hadha umirta to da haka aka koya ma fa kai sallah ana nufin umirta kai annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka umurce ka an gane ko a ah, qala umar ibn abdul aziz sai Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ilam ma tuhaddisu bihi ya urwa kai urwa ka san fa abin da kake faɗi awa inna jibril yanzu ashe jibrilun ne huwa allazi aqama li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam waqta as jibrilu din ne ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokutan sallah ƙara urwa sai urwa ya ce da shi kazalika kana a bashir ibn abi mas'ud al-ansari Yuhaddis an Ya ce haka dai bashir ibn abi mas'ud al-ansari ya kasance yana ainihin labarta wa mutane game da abin da ya samo an abihi daga babansa babansa sahabi ne to anan za ka yi mamaki ka ce yanzu umar ibn abdulaziz a matsayinsa na shugaba a madina bai san lokacin sallah ba sai yanzu haka ne ko ba haka bane za mu fahimta eh ko ku akwai wata fahimtar da tafi haka za mu yi eh to haka din ne eh to gashi dai ya gaya masa kuma har yana daɗa masa kashedi kai ka san fa abin da kake faɗi yanzu jibrilu ne ya koya masa lokacin sallah to wannan shi zai nuna maka ba wai lokacin sallar ne umar ibn abdul aziz bai sani ba amma asalin ya aka samo asalin koyon lokacin sallan bai san shi ba bai karanta hadisin ba kamar kai ne kawai an karantar da kai fikihu ka yi sallah in rana ta karkata ka yi sallar la'asar in ta yi inuwa ta yi ka kai amma baka san hadisin ba baka san asaliya aka yi ba ko to amma aka karantar da kai hadisin yanzu ka san sababin to shi Umar ibn Abdulaziz bai san wannan ruwayar ba amma ya san lokutan sallah kowace ya karanta su amma menene asali na wannan ainihin lokutan menene ya aka yi har lokutan aka same su shine bai sani ba shi yasa har yake nana ta masa yanzu ashe jibrilun ne ka san fa abun da kake kar ka zo fa ka yi mana abun da baka da tabbas a kansa yace kwarai da gaske haka dai bashir ibn abi mas'ud al-ansari yake gaya mana wanda kuma hadisi ne ya same shi daga babansa qala urwa sai urwa yake ce da shi walaƙad haddasatni aisha kuma aisha ta ba da labari zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yusalli al-asra wa shamsu fi hujratiha ya kasance yana sallar la'asar lokacin rana na cikin ɗakinta qabla an tawhar kafin ta ɗaga daga wajen tazhar za zaka fahimce shi a bayyana a